kwanaki uku bayan da wani dan sanda mai mukamin asp ya harbe wata lauya mai juna biyu a birnin lagos mai suna barista bolan rahim yanzu da ya rundunar yan sanda ta ba da sanarwar kama asp drambe bandi na rundunar yan sanda na ajiwe da ke unguwar aja a lagos bisa sa da kashe wannan lauya wata sanarwa da kakakin rundunar benjamin hundai ya fitar a yau ya ce tuni kwamishinan yan sanda na jihar lagos ya ba da umarnin a aike da shi sashen binciken manyan laifuka na rundunar da ke fanti a yaba domin yi masa tambayoyi bincike dai ya nuna cewa wannan ba shine karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke aja domin ko a farkon wannan wata ma dai wani dan sanda ya harbe wani mai suna gafaru braimo har lahira inda kuma har yanzu ba a gano ko wane ne ya kisan ba to koya masu fafutukar haƙƙin bil'adama ke ganin wannan lamari na kisan gilla da 'yan sanda ake zargin na yi kwamrar musa jika mai mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama ne a jihar Legas na ɗan sandan da ya harbe wata mata matan ma lauya ce wannan abun bakin ciki ne kuma abun takaici wanda yake kaga yana daga cikin ɗabi'unsu da yasa waɗansu mutanen suke kyamatansu wanda yake mu muna kallon kamar ya kamata a binciki kwakwalwar mutumin nan kuma a binciki a wani yanayi ma yake a yanayi ne na maye yi wannan harbin koko lafiyar shi kalau kafin a tabbatar da hukunci a kansa kashe lauya mrs bolalle rahim da ɗan sandan ya yi dai ya jawo martani da daga 'yan najeriya shi kuwa har da gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu da babban feto janar na 'yan sandan najeriya usman alkali baba wanda ya alkawarin cewa za a ɗauki matakin da ya dace akan wannan ɗan sanda da kowane mataki masu fafutukan ke ganin ya kamata a ɗauka akan irin wayannan 'yan sanda ga dai comrade musa jika hukumar 'yan sanda na ƙasa ta ɗauki mataki na bincike na biyu kuma ah, ita kanta gwamnatin kasan ta yi bincike na dalilin da isa wannan dan sanda ya harba wannan mata domin babu wani hujja ba wani jami'in tsaro da aka ba shi dama na ya kashe wani mutum a bisa kowane irin dalili sai dai idan kotu ne ta yanke hukunci ta tabbatar da kuma laifinsa shi ma din ma sai an bi matakai kafin a kai ga maganin cewa za a harbe mutum amma haka kurin ka kalli mace ne ka harbe ta mu ba za mu bar wannan ba za mu ci gaba da bincike har iya inda karfin mu ya kare ko shekaru biyu da suka gabata ba da zargin da ake wa 'yan sanda na kisan gilla ya haifar da zanga-zanga da aka yi wa lakabi da suna 'yan sas musamman ma dai a nan birnin lagos abin ya ci firamare amurka daga najeriya